Salamu alaikum sunana Rahama Sadau. Ina so ne in yi bayani akan wasu abubuwa da suka faru a baya wanda ina mai bawa jama'an gari um, abokanayen aiki na da kuma shugabanni na gaba ɗaya haƙuri tare da sarkin Kano da kuma mai girma gwamnan Kano da kowa da kowa da duk wanda abin nan ya ɓata masa rai. Wannan muryar Rahama Sadau kenan a yayin da take zantawa da 'yan jarida take kuma baiwa masoyinta da da masu ruwa da tsaki a harkar fina-finai haƙuri dangane da abin da ya faru a baya. Akwai dalilin da ya sa ban fito a baya na yi magana ba kuma wannan dalili ba komai ba ne illa ba na son idan manya sun yi fishi nima in tashi in yi magana kamar na saba musu ne sannan kuma ina so da Allah ba rahama ba kawai duk wani dan fim idan wani abu ya faru da shi mu 'yan adam ne kamar kowa a dinga dubawa ana yafe mana ana kuma yi mana gyara a inda ya kamata A makon da ya gabata ne daraktan hukumar ta ce fina-finai da ɗabi ta jihar Kano, Ismail na Aba Afakalla ya ce hukumar ta yafe wa jaruma Rahama Sadau dangane da laifin da ta aikata a cewarsa ta bi dokokin da aka gindaya mata. A wannan hukuma ta ce fina-finai ta ɗauki wannan mataki ko wannan matsayi saboda hukuma ce da aka dora ta akan tarbiyya ta addinin musulunci da kuma kyawawan ta'adu da al'adu na mutanen jihar Kano kuma a tsari na addinin musulunci duk lokacin da wani mutum ya yi wani abu na laifi sannan ya fito ya yi kirari akan laifinsa kuma yake neman a yi masa afuwa da a yafe masa wannan wato kuskure da ya yi wannan baiwa allar a shekarar da ta gabata ta zo har ofis na hukumar ta fina-finai bisa girmamawa ta zo ta nemi cewa ta yi ba daidai ba a kan abubuwan da ya gabata wanda kungiyoyi suka dakatar da ita wanda har hukuma ta shiga domin a kawo tsafta da gyara don haka ta zo ta nemi cewa yanzu ta gane kuskurenta tana neman afuwa hukuma ta ba ta umarni da ta fita ta ba wa al'umma da take wakilta na malam bahaushe haƙuri sannan ta ba mai martaba sarkin kano haƙuri sannan ta ba wa wato mai girma gwamnan jihar kano haƙuri akan wannan abin da ta aikata sannan ta je ta ba wa ƙungiyar ta ma haƙuri ta rubuta takarda kuma duk wannan abin da aka yi ba wanda ba ta yi ba don haka mu a matsayinmu na hukumar tace fina-finai bisa wannan sharaɗi da ta cika na cewa ta tuba kuma ta yi nadama akan abin da ta yi muke ganin cewa ya kamata mu duba fina-finanta kamar yadda ake duba kowane fim na kowa sannan kuma mu tace fim ɗin da ta yi ta fito a ciki ko fim ɗin da ta ɗauki nauyi sannan kuma zancen cewa ba a duba fina-finai yadda ya kamata. Amma ba haka abin yake ba ga ƙungiyar masu shirya fina-finai na Hausa ta ƙasa wato Mofan reshen jihar Kano, inda jami'i mai hulɗa da jama'a na ƙungiyar Balaraba Murtala Baharu ya ce a iya sanin su har yanzu ba a yafe wa jarumar Rahama Sadau ba. Matsayin ƙungiya ko kuma in ce miki abinda hukumar tasa fina-finai ta yi daidai ta yi. saboda ita a gurinta rahama ba laifi ta yi mata ba amma dama ba hukumar ta ce fina fina ce ta ce ta kori rahama daga fim ba wace ce ta kore ta ƙungiyar haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu shirya fina-finai ne suka haɗu suka ba da sanarwar cewar sun kori rahama sadau saboda wancan al'amari da ya faru kuma a lokacin aka ce an naɗa kwamiti da ta zo gaban kwamiti din ba ta zo ba daga ƙarshe bayan wancan bayani ko jawabi da ta yi a gidan rediyo ta rubuto takarda zuwa ga ƙungiya ta ce tana neman afuwa aka yi mata waya aka yi magana da ita ta ce tana cyprus sai a watan february za ta dawo wannan shekarar da muke ciki wato watan gobe in allah ya kai mu ƙungiya ta ce to a dakata idan ta zo an zauna da ita an yi bayani an tattauna an faɗi sharuɗa da komai sai a san me za a yi domin daman akwai kwamiti da aka da zai duba wannan matsalar ta korata da aka yi. yanzu kungiyar mufan tana kan wannan um, bakan nata kenan sai an jira ta dawo? Har wancan batu kuma. Har yanzu kungiyar mufan ba ta dawo da rahama fim ba a kungiyanci. Kenan har yanzu ba ta da dama kenan da za ta iya zuwa ta fito a fina-finai? Tsarin fim ya tabbatar da cewar ka'ida da dokokin fim yana ta'allaka da abin da kungiya take duba domin kare mutunci ɗabi'a da al'adun mutane musamman a nan jihar kano ina batun kungiyar da aka kafa Nami. A akan binciken rahama sadauka ce an kafa Shi ne kwamiti har yanzu rahama bata zo gaban wannan kwamiti ba kuma ta ce tana cyprus sai a watan gobe za ta dawo saboda haka idan ta dawo tana da damar ta zo gaban kwamiti tana kuma da damar ta yi abin da ta ga ya dace masu iya magana da yakan ce shawara ya rage ga mai shiga rijiya baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya